فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا amma sai fir'auna ya kareta manzon da aka aika masa daga ubangijinsa sai muka yi masa ƙuba mai tsanani a duniya ta hanyar nutsar da shi a teku a lahira kuma da azabar wuta don haka kada ku saba wa ku sai abin da ya same shi ya same ku